Babban sufetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris tun a ranar Alhamis da ta gabata ne ya cika shekaru 35 cikin aikin ɗan sanda, al'amarin da ke nufin ya kamata bisa ka'ida a ce ya yi murabus. Duk da dai bisa tsarin mulkin Najeriya, shugaban ƙasa na da ikon ƙara mai wa'adi, amma kawo yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai ce komai ba akan batun, al'amarin da ke ci gaba da janyo cece kuce tsakanin 'yan Najeriya. Cikin wani taron manema labarai da ta kira, Majalisar Shugabannin Matasan Arewacin Najeriya ta nemi shugaba Buhari da ya karawa shugaban 'yan sandan wa'adi. Comrade Elliot Afiyo da ke zama shugaban majalisar matasan ya min karin bayani. Abin da muna gani kai baka gani. Kuma mun ce ba za mu ya fito waje mu fada ba. Muna fuskanci zabe. Yanzu saura kwana na ayi zabe. In ka kawo wani eh, sabon mutum inspector general police yanzu. yaushe zai zauna yaushe zai kira commanding officers operational officers commissioner of police su yi briefing na kafin commissioners of police su gama briefing banda aigs an riga yin zaɓe ta sa eh, eh, nan da aka kara masu mutane suna surutu cewa ma yasa aka kara masu ma yasa aka buhari ba zai fito waje ya faɗa muku ba akwai some security issues da ba za ka fito waje ka fada ba amma masana tsaro irin su malam kabiru adamu na ganin akwai bukatar shugaba Buhari ya naɗa sabon shugaban 'yan sanda. In dai za mu yi amfani da mizani ne na ƙoƙarin da shi wannan bawan Allah wato shi Idris Kuti ya yi hmm. lalle ba na tsammanin cewa shugaban ƙasa zai tsawaita mai mulkin da yake yi ko kuma alkaluma da muke ajiyewa na sace-sace na jama'a to tun da bawan Allah ga ya hau lalle ba mu ga ragi ba sai dai karuwa in muka duba ta'addanci ba mu ga ragi ba sai dai karuwa in dai mu za mu bayar da shawara lalle za mu ba mu shugaban kasa shawara ya diba wani wanda ya fi shi iya aiki wanda kuma zai magance wayannan matsaloli da ke cikin yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da shugaban kasar zai ɗauka a daidai lokacin da najeriya ke shirin tunkarar babban zaɓe na kasa nan da 'yan kwanaki hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya.